جزى الله أصحاب النبي محمد محمد جميعا فما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم لا زال أمرهم عظيما على إرهام أنف النواصب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan na karatun littafin addinin musulunci idan mai sauraro bai manta ba har yanzu muna nan cikin littafi mai suna ne ya faru a karbala wanda dr muhammad mansur ibrahim shugaban cibiyar ahalul baiti da sahabbai ta nigeria da ke jihar sokoto ya wallafa tare da ni haulat usman idan mai sauraro bai manta ba a kashi na farko mun tsaya daidai inda a game da sa'anin karbala da kisan sayyidi hussein Wuraren da suka fito daga kuka ne suka hakikance cewa shi ya ba da umarnin a kashe shi. A yayin da wasu yin ke cewa ya bar rantar da kan har da rantsuwa cewa bai ce a kashe shi ba ya dace a dakatar da shi ne daga yunkurinsa na juyin mulki. Don ya danta iyalansa da aka ce a yi bayan kashe shi ita ma wannan maganar daga kuka ta fito. alhali akwai ruwaye da suka ce kuka yayin tsayi har da la'antar gwamnan kuka tana cewa bai mutunta manzon Allah ba ga iyalansa idan ka kai la'akari da ƙa'idojin shari'a da muka faɗi a baya tabbatar da nauci ya jiri zai yi wahala matuƙa yanzu kuma shirin zai ci gaba. jazakallahu ashaban nabi muhammadin muhammad jami'an matsayin gwamnatin mu'awiya kafin yi maganar naɗin yazid yana da kyau mu tattauna game da matsayin gwamnatin ta kawo su mulki ita ce gwamnatin mahaifinsu sayyidi ma'awiya abin da aka sani ne cewa har zuwa lokacin wafatin biyan ali radiyallahu anhu babu wani nadaddin sarkin musulmi in ba shi sayyidi ali din ba babu kuma wanda yake da awar son ya karbi wannan mukami daga wurinsa ya dai yaki mutanen jamal ne akan sun ɗauki mataki kan yan tawayen da suka yi juyin mulki suka kashe sayyidi usmani gurikin manzon allah ba tare da izininsa ba sannan ya yaki mu'awiya da rundunarsa akan sun yi masa mubaya'a suka ce sai ya cika musu shari'in da suka gindaya masa na kashe 'yan tawayen da muka faɗa amma bayan da sai ali ya samu shahada ta hannun abdulrahman bin muljam ɗaya daga cikin yan shi'ar da suka ware daga cikin jama'arsa kuma suka katinta shi suka yaƙe shi a nan sai mutane iraki suka naɗa sa alhassan a yayin da mutane sham suka naɗa tsohon gwamnan su muawiya ya kuma ɓangaren jafin tuɗuwani a wajen aiwatar da muradinsa wannan shi ne karo na farko a tarihin musulunci da aka samu sarkin musulmi biyu a lokaci guda duniyar wannan takaddama ne alhassan radiyallahu anhu ya gayyaci muawiya da kansa don su kasanta ƙarshe kuma ya sauka ya gabatar da muawiya ya kuma sanya mutane Iraki yin haka. Wannan shi ya tabbatar da bushayar da manzon Rahama ya a kansa cewa gishin nan na zai zama shugaba. Kuma a dalilin sa Allah zai kawo ƙarshen wata tarzoma da za ta barke a tsakanin manyan bangarori biyu na musulmi. Don kada wani ya ɗauka cewa a littafan suna kawai aka tabbatar da wannan mubaya'a da alaƙar yaro Muawiya don tsinki barakar da ke tsakanin musulmi. Za mu kawo nasti ɗaya daga cikin mafi ƙarfin littafan shi'a a gurin su shi ne. harul Anwar na maji zuciyar ke sun fi a kirga ga abin da majalisi ya ce wa min kalamihi alaihi salamu ma ka taba huci kitab sulh allazi istaqarra bainahu wa bain mu'awiyah haythu ra'a hadna ad-dima'i wa iqfa'i al-fitna wa huwa bismillahir rahmanir rahim haka ma qala alaihi al-hasan bin ali bin abi talib معاوية بن أبي سفيان ولاءه على أن يسلم إليه ولاية أمن المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسيرة الخلفاء الصالحين وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده أحد بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين daga cikin maganarta alhassan alaihi salam a cikin takardar sulhu da ya rubuta a tsakaninsa da muawiya a lokacin da ya ga ya dace a daina zubar da jinainan musulmi a wutar fitina ga abin alasan din ya rubuta Bismillahir Rahmanir Rahim. Wannan sulhu ne da Alhassan dan Ali dan Abu Dalib ya da Muawiya dan Abu Sufyan akan zai mika masa ragamar shugabancin musulmi su ta da zai yi aiki a cikin da littafan Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma tsarin tafiyar halifofi mutane kirki. Kuma Muawiya dan Abu Sufyan ba da haƙƙin ya mayar da ita ga wani a bayansa sai dai a al'amarin ya zama abin shawara da tattaunawa a bayansa a tsakanin tsakanin musulmi wannan takarda ta tabbatar da abubuwa kamar haka na ɗaya shi alhassan radiyallahu anhu mutum ne mai hangin nesa da tausayar al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam na biyu kuma ya yarda da musuluncin sayyidi mu'awiya da tantantar sa ga sa gamar al'umma na uku bai ɗauka cewa shugabancin musulmi dole ne sai 'yan gidan annabta ba ballantana cewa wai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wasici da haka kamar yadda yan shi'a na baya baya suke cewa a'a su kam yana tare da ahalus sunna da suka ce mulki abin shawara ne Ba tattaunawa a tsakanin musulmi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma al'amarin su su musulmi shawara ne a tsakanin su kuma da gaske abin da muka azurta su suna ciyarwa saboda Allah dan su ya aminta cewa musulunci shine bin littafin Allah da sunnar manzansa na biyar ya tare da halifofi hudu da suka gabace shi gaba daya abubakar da umar da usmanu da ali radiyallahu anhu kuma yana ganin su gaba daya a matsayin mutanen kirki waɗanda duk shugaba ya kamata ya kwatanta tsarin tafi da mulki irin nasu na sidda duk wannan ruwaya ya tabbatar ma ma'auya sai da alhaki na kowa a bayansa wasu ruwayoyin ma cewa kai ya yi masa sharaɗi idan ya ga alamun ajali ya zo masa to ya mayar da shugabancin a gare shi shi alhaka amma kamar yadda muka tabbatar a littafin tattara ta riga fata ba wani sharaɗi da ya inganta a cikin wannan sulhu. Yanzu dai mun tabbatar da kasancewar ya Sayyidu Muawiya halartacce. wanda ya samu haɗuwar kan al'ummar musulmi na duka bangarori biyu masu faɗa da juna waɗanda kuma a hadisin da muka kawo game da alhassan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira su duka da sunan musulmi. Sai mu koma kan Yazidu. bismillahi Rahmanir Rahim. Sayyidi Husaini da gwamnatin Yazid. Husaini Sayyidi radiyallahu anhu ya rijimci yawanci game da abin da wanta ya yi na nuna ragamar mulki ga ji muawiya amma a zuciyarsa bai ji daɗi ba kamar yadda aka karin mutane iraki ba haka suka so ba amma dai ya daure ya mu baya a tare da sauran jama'a babu wani rahoto da ya nuna ko sau ɗaya ya taɓa nuna muawiya rashin goyon bayansa ga gwamnatinsa kamar yadda shi ma alhassan ɗin haka ya yi sukan karɓi kyautarsa suna mutunta shi tare da bin umarninsa kusan ma ya ƙoƙon jihadi da aka yi a zamaninsa tare da su aka yi mu. Rumana cikin rundunar Yazidu, wadda ta fi ne. wadda manzon Allah sallallahu Alaihi sallam ya ce sun wajasta shiga aljanna. Shekaru nasa ne alasan ya a ƙarƙashin mulkin Sayyidi Mu'awiya, sannan ya gamu da ajalinsa. mu kuma ya ƙara wasu goma bayan haka kafin shi kuma mu Mu'awiyan ya gamu da nasa ajalin. A cikin wasiyar da Alhassan ya bar ma sa Husainu ya gargaɗe shi da kada ya ruɗu da mutane Iraki. Ya ce masa ka san wahalar da mahaifinmu ya sha a hannunsu. Kuma ni ka ga irin sojatarwar da na gani a hannunsu wacce ta na da mangwaro na huta da ƙuda. Don haka kada ka yarda su sake jan ka cikin wannan lamari. ga dukkan alamu Allah ba zai haɗa annabta da halifanci a gidanmu ba. Al'imamu Tabari ya kawo wannan wasiyar a cikin tarihinsa. To, ko sayyidi Hussein ya riƙe wasicin yayansa? Amsa ita ce eh, ya riƙe wasicinsa. Amma sai da akwai wasu abubuwan da suka biyo baya. naɗin yarima mai gidan gado kamar yadda muka faɗi a baya Hussein Lahu anhu ya bi umarnin wansa alhassan wajen yin biyayya ga gwamnatin sai ya bi mu'awiya har lokacin da Allah ya kawo ƙarshenta a shekara ta sittin bayan hijira to amma kafin haka mu'awiya ya ɗauki wani mataki da Hussein bai goyi bayansa ba shi ne Allah ne ya judu da yi a matsayin yarima wanda zai gaje shi idan ajalinsa ya cin masa a nan ne hussein ya cije ya ce ba zai ba da goyon baya ba hussein kuma ba shi kaɗai ya ɗauki wannan matsayi ba akwai wasu mutane uku da suka hada da abdullahi dan umar abdulrahman dan abubakar da kuma abdullahi dan zubairu su hudun ba su ba da goyon baya ba kuma dukkan su 'ya'yan manya ne kamar yadda muka gani Kawannin su, babansa na cikin mutane goma da aka yi amanna 'yan aljanna ne don sanarwar da bakin da baya karya ya bayar a kansu. Amma Hussein ya ɗara sauran don shi yana da tasa bishara ta ƙashin kansu Amma dai duk da haka, wannan lamarin ya ci gaba yadda aka tsara shi. Mutane kuma sun yi mubara ga Yajudu a matsayin Yarima. Dalilan naɗin Yarima. Me ya sa sai Yarima Aure ya naɗa Yarima? Kuma don me ya zaɓi ɗansa Yajudu? ma'ana bai taɓa sha'arsa a kan wannan batu ba don haka sai mu ce sanin gaibu sai Allah amma bari mu ji ra'ayoyin mutane a kai mutane sun kasu kashi biyu dangane da wannan sabon abu da sakataren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi masu musu zato suka ce mai yiwa ɗayan wannan abubuwa ko duka suna cikin dalilin sa na farko bai yiwa ji tsoron afkuwar fitina a tsakanin musulmi bayan cikawarsa ga ka'adu da yi yanayin da al'umma take ciki musamman bayan an faɗaɗa biranen musulunci mutane da dama sun shigo waɗanda ba su da kyakkyawar manufa da ci gaba da ɗaukakar addini. Maimakon ya bari an na ce sai ya ayyana ɗansa duka nasa nazari da duba maslaha. Na biyu, ƙwarewar da Yazidu ya nuna a sha'anin shugabanci da riƙon jama'a musamman da yake ya yi Amirul Hajji shekara ta goma kafin haka. Ya kuma jagoranci mafi girman rundunar da ta kwace da kusur babbar super power ta duniyar wancan lokaci. Hussein yana cikin sojojin Yazidu kamar yadda muka faɗi. Ba wannan yakin kawai aka yi da Hussein a zamanin mu'a Muawiya da sauran halifofi ba. Sauran yaƙoƙan ma kamar yaƙin Sabaristan da Fuskat da Ɗarabulus duk ya halarce su a matsayin soja. Sarki a lokacin halifancin Sayyidi Usmani, shi da wancan alhassan sun halarci yaƙin Ifrikiya a ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Sa'ad bin Abusar na uku kasancewar Yazidi shi ne wanda zai fi samun goyon bayan mutane sam cibiyar halifanci ta wancan lokaci saboda matsayin mahaifinsa wanda yake da gagarumin goyon baya a can tun da ya yi gwamna tsawon shekaru ashirin har kuma yanzu da ya hau kujerar sarkin musulmi wasu tsawon shekaru goma sha biyar kafin ya ayyana ɗan nasu a matsayin yarima ta ɓangaren masu ganin laifinsa kuwa sun zarge shi ne da nuna son kai da sha'awar ya mayar da mulkin musulunci gado a cikin duk magabatansa ba su yi kokarin yi ba suka ce shi ma sai idi ali da aka naɗa ɗansa a bayansa ai ba shi ya ce a yi haka ba shawara ce ta gudana a tsakanin jama'a ta bayan wafatinsa suka cimma wannan matsaya amma la'ayin yan shi'a da suka ce shi ne ya yi masa wasiki kuma har ya ce da 'ya'yansa da jikoki a cikin wasicin kenan shi ne ya fara mayar da mulki ya zama gado ba mu'awiya ba to ko lamarin yake dai mutane tam sun ba da haɗin kai sosai wajen aiwatar da wannan muradi na mu'awiya haka ma gwamnoni da kwamandojin da suke jagorancin jihadi duk sai da mu'awiya ya shi suka amince suka kuma ni a hannunsu suka yi mubaya'a ba tare da wata jayayya ba Alhaki abdul gani al-maqdisi cewa yi. an samu sabbai cikin da suka amince da naɗin yazidu suka kuma yi masa mubaya'a su kuma mutane hudu da basu yi mubaya'a ba an kyale su hakan nan ba wasu takura ko tsangwama da aka yi musu wannan lamarin ya faru ne alhalin mu'awiya radiyallahu anhu yana da ransa da lafiyarsa a shekara ta hamsin da biyar bayan hijira bayan da Allah ya masa rasuwa kuma dukkan masu kaɗa a ji sun jaddada mu baya a kan shi da in ban da biyu daga cikin waɗancan mutane hudu da muka ambata shi ne Abdulrahman dan Sayyidi Abubakar Allah ya masa cika kafin haka shi kuma Sayyidi Abdullahi dan Umar ya haƙura ya siya mu baya a tare da Ibn Abbas da sauran mutane ya ce da mai shi da yanzu a yi sarki biyu ne ba amma yanzu da mahaifinsa ya cika kuma al'umma ta taru ta amince da aka yi ko shi ta ba shi da jayayya da suka rage kenan su ne Hussaini da ɗan Zubairu Allah ya yarda da su. Wasiyar Muawiya ga yarimansa. A lokacin da sai Yudi Muawiya radiyallahu anhu ya lura kasancewar ajali sai ya yi wasici ga wanda ya naɗa a matsayin magajinsa inda ya gaya masa maganganu masu tsadar gaske inda Allah ya tajiri ya kiyaye su. A cikin wasicin nasa ne yake cewa ka sani duk abin da na yi a duniya babu wanda ya fi haƙarin naɗa ka da na yi. amma na yana ina mai kyautata maka zato idan ka kyautata za mu tsillani da kai in kuwa ka bi kun zuciya to lalle ne ka za mu sha wuya sannan ya yi maka wasici da kula da haƙƙin marasa ƙarfi da dai al'amura da dama da za ku iya komawa gare su a littafin mu na ƙaddara ta riga fata game da wasicin da ya masa akan sai ya bi Hussaini mun kawo shi a cikin wancan littafi daga littafin sunna amma shekaru goma bayan wallafa shi sai ga shi ya yi shi da wata magana wacce ta yi daidai da wancan a littafin nan na shi'a mai ɗimbin daraja a wurin su wanda littafin kuwa shi ne buhar al'anwar na majalisi ga abin da majalisin yake cewa kawasta mu'awa ya tabnahu ya ji da faɗala lahu ta amma husaini kafa da arabta hazzahu min rasulillah wa huwa lillah li rasulillah wa danihi faqad alimtu la mahalata anna ahla al-iraq sayakhrijunahu ilayhim thumma yuhjilunahu wa yudayyi'una fa in dhakarta bihi fa'arif haqqahu wa manzilatahu min rasulillah wa la tu'ahizuhu bi fi'alihi ومع ذلك فإن لنا به حبة ورهما وإياك أن تناله بسوء أو يرانيك مكروها معاوية مدرس مجيد وسيس ياك مسجين الحسين فاتم بإنس أو يوم الله صلى الله عليه وسلم إن عليك القولان ده مزع الله في مكة كما جميل سنيد القوصة بسا إن أكوست في قطمة عني إراد ذاك بكورة شي تسولا تاواوي sannan su fita batunsa tozarta shi to idan haka ta faru kuma ka saba su ka kula da haƙƙinsa da matsayinsa na wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ka kama su da laifin da yayi tare da haka kuma muna da kyakkyawar hulɗa da shi ga kuma zumunta don haka kada ka shafe shi da wani mugun abu ko wanda wani abin da baya so a wurinka to ka gani fa wannan littafi na ɗaya daga cikin manya-manyan kundayen ilimi da tarihi waɗanda ciyawa ke bugun gaba da su ga shi ya tabbatar da wannan wakilci mai nuna cewa babu wata gaba a tsakanin su irin yadda su yan shi'a suke nuna haka kuma ba su nufin ko ɗaya kai alheri gare su maganar zumunta da mu'awar raya a tsakanin su kuwa yana da kyau wanda bai sani ba ya sani cewa bani umayya dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam na jini da tsoka domin shi umayya su kakansa ɗan abdul ne dan abdul manaf kuwa shi ne kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na uku da hasim kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Abdulshams mahaifin Umayya uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya. Don haka ba mai raba banu Hatim da banu Umayya, ke jahili ko kuma mai muguwar manufa ga dangin manzon Allah makusanta. Kuma ‘ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam guda uku mata, Zainab da Ruqayya da Ummu Kulsum duk a gidan banu Umayya ya aurar da su. Fatima ce kawai ta auri dan uwanta Ali daga gidan Banu Hatim. A cikin gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma babu wani gida da yake da kason da ya sai na banu umayya a cikin ma'aikata gwamnoni komandoji limamai da sauran don haka duk wanda yake jin yana tsiyayya da gidan saboda yana ganin laifin wasu a cikin su so ya canza matsayinsa bari mu shiga maganar naɗin yarima bayan mutuwar babansa yarima ya zama sarki bayan da aka bada sanarwar mutuwar ma'awiya duk ya shiga gida ya sanya kawawan tuwafi ya zo ya yi sanya ya hau bari. ya jajanta a mutane da suwar sarkin musulmi sannan ya sace sabuwar siyasar mulki da zai bi kuma ta kunshi dakatar da yaƙi ta ɓangaren teku da kuma daina yaƙi a lokacin sanyi ya kuma yi alƙawarin bayar da albashin wata uku a gane sarki goma na zamani goma. Nan kashi mutane suka dinga da mubaya su ga sabon sarki a nan birnin Sham. Daga sauran garuruwa kuma an aiko da sakonnin mubaya daga kusan dukkan birane har da Makka da Madina. mutanen da aka kun sun kin mu ba'a tun can da farko sa'ad da aka yi masa yayi ma su ne mutane hudu da muka faɗi a baya abdullahi dan umar da abdullahi dan zubair da Abdulrahman dan abubakar da husaini dan ali shi dai Abdulrahman dan abubakar allah ya masa cika kafin mulkin yazid yanzu ya himmatu wajen ganin sauran ukun da suka rage sun yi masa mubaya'a kamar yadda ali ya himmatu da neman mubaya'ar mutanen ƙasar sham da yake dukkan su suna madina yanzu ya haka sako zuwa ga walidu dan usba wanda wannan lokaci yana umarni da ya tabbatar da ya ɗin ba'a su a sa. a maimakon su bi sawun jama'a su ma su mu ba'a sai Dan zubairu da hussaini suka gudu zuwa makka don kada a tilasta shi sai dai hussaini ya kwashi duk iyalansa da yan uwansa ya tafi da su makka sai dai kanin ta Muhammad wanda bai yarda da wannan matsayi da ya dauka ba don haka ya mu baya kuma ya a yayin nasa da ya san ra'ayi amma bai ji ba Husaini ya kaura daga Madina hijirar sai bi Husaini zuwa Makka da muka faɗa ta bai wa mutane Iraki irin damar da suke nema tashi kuwa suka fara aike masa sakonni suna nuna masa bukatar su sai ya dawo garin su gure yan shi'ar mahaifinsa da amman akwai raɗe-raɗin sun neme shi da yan tawaye akan gwamnatin Muawiya bayar rasuwar dan uwansa Alhassan sai ya ce musu ba zai yi ba tun da alkawari suka dauka tun da farko shi da dan uwansa Alhassan ba kuma zai kwance alkawarin nan ba sai fa AC Muawiya ne ya kwance daga nasa bangare wannan ne ke nuna maka cewa sai Idi Husaini baya tuhumar Sayyidi Muawiya da hannu wajen mutuwar wansa Alhassan domin kuwa da ba zai faɗi wannan magana ba akwai kwance alkawarin da ya fi kisa 'Yan shi'a sun ingiza Hussaini. 'Yan shi'ar Iraki sun nace mu Hussaini a wannan karin sai ya zo garin su. Wasa wasu sai ga magana ta girma. 'Yan shi'a sun ba Hussaini tabbacin tun fuke Yazidu daga karagar mulki. Kuma a cewarsu idan ya zo za su naɗa shi sarkin musulmi. Matakin da Hussaini ya ɗauka don tantance lamarinsu shine ya aiki ƙaninsa Muslim ɗan Akil don ya bincika masa gaskiyar mutane Iraki. da tafiya ta yi tafiya muslim ya lura da wahalar hanya ga ruwa ta kashe ɗaya daga cikin ɗan rakiyarsa da ya ke nema daga madina sai ya aiko mu husaini yana neman ya bar shi da husaini ya roƙe shi a ƙure ya ci gaba da tafiya isar manzon husaini ke da wuya a birnin kufa sai yan shi'a suka kewaye shi suka damƙa masa amanar a su ga husaini kimanin mutane dubu takwas ne suka yi masa wannan mubaya'a ganin haka sai musulmi ya tayar da manzo na musamman don ya sanar da shi abin da ake ciki alabaci shi kuma ya kama hanya ya iso sai dai kamar yadda za mu gani a nan gaba duk wannan yaudara ce kawai yan shi'a suke yi ba maganar arziki ce ba ba malamai akan wannan lamari masu lura da al'amura sun ra abin da ke kai da komo kuma sun ba da wurin da ya kamata abdullahi bin abbas cewa ya yi a ra'ayina ya kamata mutane iraki su fara shiru wannan gwamnan su su don maka kujerarsa ta idan har da gaske suke yi in ya so sai ka fara daga can in ba haka ba ba ni ganin ya kamata ka bar maka saboda waɗancan mutane da kowa ya sani cewa mayaudara ne daga cikin waɗanda suka ba shi wannan shara har da ƙaninsa Muhammad ɗan Hanafiya da wasu fitattun sahabbai irin su Jabir da Abu Sa'id da Abu Waqif al da Umar dan Abdulrahman ɗan Harith da dai sauransu haka ma wasiku sun yi ta zo ma suna lallashin su akan wannan batu kamar wasiƙar abdullahi ɗan ja'afar da wasiƙar amru ɗan sa'id a'a da wasiƙar amra ɗaya daga cikin malamai mata na wancan lokaci sukan abdullahi ɗan umar wanda a da can shi ma ƙin mubaya'ar kafin rasuwar muawiya a yanzu sai da ya fita bayan Hussaini kwana biyu tana roƙonsa da kar ya tafi kufa tana tunatar da shi rashin kirkinsu da ƙarancin cika alƙawarin ya ce ka tuna yadda suka wahalar da mahaifinka suka tozarta ɗan uwanka Hussein ya ɗauko takardunsu da lauci ya nuna masa da Ibn Umar ya lura don ba zai iya shawo kansa ba sai ya rungume shi yana ban kwana da shi har ya faɗi wata kalma mai ban tausayi wadda ke nuna cewa ya haƙiƙance Hussaini ba zai kai labari ba to amma ko waɗannan shawarwari sun yi amfani babu shakka sai ibi hussein ya saurari waɗannan shawarwari da zuciya warkakkiya sai dai kuma kaddara ta riga fata a duk lokacin da aka ba shi shawara ya mayar da martani ne kamar haka Allah ya saka maka da alheri na fahimci duk abin da kake nufi na shawara da nasira na gode maka akan haka abin da Allah ya nufa kuwa shi zai faru ko na aiki da shawarar ko ba ba idan mutum ya kusanta matsayin Husaini da na ɗan uwansa Alhassan zai sha mamaki. Alhassan dai na sarki ne da 'yan mahaifinsa suka naɗa cikin bayan su faru mahaifin nasu. Ga su kuma tare da runduna mai dubun zubatar sojoji. Da ya za su yi shekaru ba kira suna yaƙi da ma'ayar da jama'arsa, amma sai ya ciki ta zaman lafiya akan zubar da na musulmai. Don haka, ya nemi mu'awiya suka sasanta, ya ɗauki ragamar al'umma ya ya masa, kuma ya sa duk mutanen su sai mu baya. Da haka sai al'umma ta samu kwanciyar hankali a aƙalla na tsawon shekaru ishirin. da Muawiya ya kan karagar sarauta amma sai ni, saboda hukuncin Allah bai kalli irin abin da ya ce ya kalla ba da aka zo wannan lokaci domin ya ce zuwa kuka ba shi a tare da kowa yan ban da iyalansa Mutane kuka da yatsan masu za su ba su gudunmawa ba masu iya da kitse wuta ne ba mutane ne da aka shaide su da yaudara da shan amana da tsoro da son abin duniya kuma abu kaɗai yake kira matsayin su ko ya sa su canza shi. littafan kiya da dama sun shaita su da haka alhassan da hussein duk su ijtihadi ne kuma dole ne ɗayan ya zama daidai ɗaya kuma yana kan kuskure sai dai su ɗan kiya sun ce dukan su masumai ne da ba su sun kuɗi ne za su ce akan wannan hussein ya kama hanyar kufa ta ce takwas ga zulhaji a shekara ta 16 bayan hijira ita ce ranar da alhazai suka tasar hanyar mai na don fara aikin hajji ita ce kuma ranar da kaddarar Allah ta ingiza Hussaini da iyalansa zuwa darajar da maɗaukakin sarki ya ajiye masu ta samun shahada a Karbala. Abdullahi dan Umar wanda da farko suka ɗauki matsayi ɗaya da Husaini a yanzu sai da ya bi shi ko bayan sa yana rarrakin sa kan ya dawo. Tafiyar kwana biyu a kan hanya yana ƙoƙarin shawo kansa yana ce masa ka tuna rashin kirkin mutane Iraki da rashin cika alƙawarinsu. Wace irin wahala ce mahaifinka bai sha a hannunsu ba kuma wace irin tozarwa ce ba su yi ma yayanka ba. Ƙarshe dai hussaini ya ɗauko tunin takardunsu ya nuna masa da Ibn Umar ya haƙiƙance ba zai iya sha kansa ba sai ya rungu rungume shi yana bar kwana da shi har ya faɗi wata kalma mai ban tausayi wadda ke nuna ya hakikan ce Hussein ba zai kai labari ba yana mai zubar da hawaye yana ce mata astaudi akan lahanin qatilin na ta cikin amincin Allah ya kai wanda za a kashe akan hanyar ta zuwa Iraki sai Hussein ya gamu da shahararren mawaƙin nan da ya tambaye shi inda ya fito sai ya ce kufa da ya tambaye shi halin da ya baro a can sai ya kada tashi ya ce mata na bar zukatan mutane na tare da kai makamai na ga masu mulki yana abin da zai faru kuwa garba ne sai Allah da ya fara ta gaba kuma sai ya gaba da horo bin yazidi a tsanini wanda ya fito fili ya ba shi shawarar ya koma makka har sai inji hussein ya karkata ga wannan ra'ayi sai kuma hukuncin Allah ya rinjaye hussein ya ci gaba da tafiyarsa a wani wuri kuma da yaya da zango sai abdullahi bin muɗi ya same shi shi ma ya yana dawowa daga kufa dan nufi bai yi wata wata ba ya saci hussaini da koma masa yana ce masa ka ji tsoron Allah ya kai hussaini ka kar martabar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ka sake a keta ta kada ka je kuka kada kuma ka giska ma mulkin waɗannan mutane idan kai haka wallahi za su iya kashe ta Allah ne kuwa kaɗai ya san kantin wannan lamari idan ya faru daga nan za mu fahimci cewa yan shi'ar kufa ne suka nemi sayar bi husaini da ya tafi su a yayin da ilahirin mabiyan sunna na wancan lokaci suka roƙi ta ta da ya tafi to idan har wannan tafiyar ta haifar da salwantar rayuwarsa da ta iyalansa gani da cin waɗannan da suka gayyace shi kai ma ka san da sa hannunki wa ce dauke da alhakin cikin su masu sauraro da yake ana nuna min lokaci yayi a madadin marubucin wannan littafi Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, sai wanda ya shirya wannan shiri Mustapha Bukhari Sani, sai injiniyan da ya tace mana sauki, Isa Usman. مالك أصحاب النبي محمد محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم لا زال أمرهم قويما على إرغام أمس النواصب إلى الله أصحاب النبي محمد محمد محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي قال رسول الله لا زال أمره لا زال أمره بناء على إرام ألف النواصب ثلاث خصال من تعجيب ربنا نجابة أعقاب وللطالب خلافة عباس ودين نبينا